المسلمون فقد قامت بينهم وعدة الدين مسلمي وعدة الدين كديتوان الدين يا تبتا تكانسو الدين سؤالي تك لم يتجزأ عقيدة لا يتي شريعة لا يتي wani zaman dutse ne kaga ya haɗa ƙabilu duka ba mu da bukatar rarrabuwan ƙabilu. Saboda kanan ƙabilu duka duk ƙyale ƙabilarka riƙe wannan ka taho, riƙe aqida riƙe shari'a, riƙe tsarin da ake yi, shi ke ba gaba ka kamanta sauran. Fa kullu man yantami ila hadha din duk mai jingina kansa zuwa ga wannan addini huwa mukallafun kace dai an dora masa an yaltazima bil huquqi yayi mu haqqi wal wajibati al mubayyinati fihi wallati tuhaddiduha al khasa'isu was sifat wanda ke banta ke tantance su da siffofi وتقوم على مبدأ العدل لا على مبدأ التساوي هذا عدو بعدل في باوي دي دي هذا عدو وبا كوة دا إلين هاليتن دا أكاي بسا كوة دا إلين أبن دا كتورا مسا وأما المسلمون مع غير المسلمين أما مسلمي تاري دا وصم مسلمي الذين لم يؤمنوا بالعقيدة ba su yi imani da aƙida والشرائع al الإسلامية والنظام الإسلامي فالجامع بينهم أبن دي هذا تكانينسو روابط إنسانية والحقوق والواجبات سوسك هذا تكانينسو بينهم تحددها مفاهيم هذه الروابط wannan alaƙoƙi suke tsayawa su tantance wayannan ƙanunuɗin wa a amma wata kuma alamar da al'adali kuma duka za a tsaya a kan gaskiya al'adali lahum au alaihim ba su haƙƙinsu in suna da haƙƙi Karɓan haƙƙi daga gare su in suka riƙe haƙƙin wani la ala mabda ittasawi ba ana magana da yadda ake ba akwai bambanci fa kullu haqqi ai duk wani haƙƙi tuqarriruhu mabadi'ul huquqi wanda ka'idojin haƙoƙi ke tabbatar da shi al al'irsaniyati yuqabiluhu wajibun alal akharina an yahtarimuhu ويلتزموه به ويلتزموا به إذا كان يتعلق به فالجماعة المسلمة لها روابط تنا دابن ده احتياط زكانا قائمة على وعدة الدين أكان الدين يا كدتاسو وهذا الروابط لها نساب عام شامل sunna ganin za a bari ko yana ya takawwanu mustama'un ma min aksariya